Bismillahir Rahmanir Rahim. Rufaida, babi na biyar. suna fita suka fada gidan muryan tunda gidansa yana fesin juna jan burus ne ya buɗe gidan ya miƙa mata hannu suka gaisa kai buro har ka kiba daga jiya zuwa yau ban san sharri tai dariya tare da wucewa ciki a ashe tare kuke bi ya gida lafiya lau ango a har da keke ma haka suka jera kwana uku suna ga musu abinci duk inda yaya ya so ya ga ta amma sun ko zai bata ba fuska ba wata wiki din yayi yana zaune a falo yana tunanin da ya zame mishi jiki zainab ta zo ta zauna kusa da shi ta ce barka da hutawa yaya yau wasaniya kike lafiya lau dama ina so mu yi magana in ba za ka damu ba ina jin ki da ya danyo ta ya dora akan cinyarsa ina jin ki togo a haidda ma ce me zai hana ka je ka samu rufe da da ta an yi so sai ka aure ta wannan wata irin magana ce kike to kar in ƙara je irin wannan safarcin in dai ba su kike ran ki ɓace ba kin ji na taya miki sai kuma ya shiru ta ce ban yi niyyar ɓata maka rai ba amma na sani ita ce muradin ka kuma ni farin cikin ka shine nawa rungume ta yi haɗa bakin shi da nata sai da suka ɗauki wurin minti biyu a haka sannan ya sake ta ya ce mata tabbas in na ce miki bana kaunar rufe da na miki ƙarya dan bayan ita ni ban taɓa sanin me soyayya ba amma in dai kina so so mu zauna lafiya to ki daina min wannan zancen kin ji ko to ta ce amma a zuciyarta ta ce zan je har gida na sami in ta yarda shi kenan Three months later, na ga da sababbin friend ɗinta guda biyu da kuma sauran classmate. Kasancewar ita ta mutane ce kuma matan class ɗinsa ashirin ne, saboda haka kowa ya san kowa an dade a all friend. Banda Habiba wadda zance ta zama kamar 'yar uwa, suna karantar economics. Amatul Rahman Kairat Hawa Maryam Zahara e na Nalima Fatima yar Zahra ETC ya alfarin naga ta kara zama yar gayu kuma naga ana ji da ita a department ɗin kwas tana ja sosai wani wikin ne rufai da tana falo akan ciya sai ta ji sallama ta amsa ta ci gaba da chatin ɗinta don yanzu ita wayar ta ta fiye mata komai bare yanzu da ta samu wani faran mai suna muhammad kayan yana barke ta kwasa yana da natsuwa a da karuwa sosai yana mata a akan addini duk da ba da taɓa ganin shi ko a ba sallama ta ji an ƙara yi ta fahimci mai sallamar mai waye zainab ce to ki shigo in kin ga dama ta shigo ta zauna bayan shiru na ɗan wani lokaci ta ce amma ta ce ta fata shiru sun suka karatu ita kuwa faida tana satin tana dariya abinta ta ce don allah in ba za ki damu ba ina so mu yi magana sai da aka ɗauman tana kafin ta ce in uhm, dama ta alfarma na zo neman a madadina da namijina don allah muna maki ƙoƙon barar maki taimaka ki aure ki aure daidai da karasowar shi kofar falon sai ta makale yana addu'ar Allah ya sa ta amsa shi wayar ta ce ta tafi za ta faɗi yi saurin taro ta wat kin san me kike faɗa kuwa eh na sani amma dai baki taɓa shiga aji ba ko don maganar ki ta min kama da ta jahili amma nawa wanda tunda kina tare da yaya in ma shi ya aiko ki to ki yi saurin koma ki ce mishi na mishi zarra kuma ni yanzu ko a mai gadin gidana ba zan yi kuskuren saka shi ba saboda razana na zai na zai rika yi aiko da sauri ya ƙara so who do you think you are da zaki mata ta haka la ashe labewa kai za ta yi magana ta fasa ta juya ta tofa musu ya wuta wuce ta bar sa me yasa zaki so ki faɗa mata haka bayan na faɗa miki cewa kar ki sake ki mata wannan magana ka yi haƙuri yayi wallahi ban san haka za ta faru ba Allah ya huce zuciyarka wucewa ya koma mota ya zauna ita ma bayan shi ta bazu ga tafi yau ne na garba da ta shirya da siket da su da baka sai ta saka bebi hijab fari ta yi matakar kyau sai murna take yi sosai wayar da ta yi kara tana dauka ta ce hello sis maryam na ya fashi yanzu a ce zan gira duyetin guda ba za ku zo min murna ba ki haƙuri please sis aiki ne yi ma burodin na naki yawa yaya beban mu yana nan ya dame ni ni na matsi ya fito ma kowa ya huta kin ga kuma daga China zuwa Niger da nisa sosai Allah da sai na zo ba komai na miki uzuri koyewa baby sick wai faida da har yanzu ban ji kina cewa mun kusa mu sha biki ba an su sai ban taɓa baki labarin muhammad ba taba an barki a baya to nesman ma za a kawo gaisuwa kai haba kina nufin iyayensa za su zo imana tab na mana murna ake su bari da wuce kar in makara ana fitowa ta ga kowa ya shirya ita ake jira har da yayi da matarsa zainab to ba muka dawo ba sai da yamma lissayi kowa ya shiga ɗaki kafin ya watsa ruwa zainab ce da yayi suke falon tana fitowa ta samu turiko ta jin da yar ta saka ta fito falon tana ganin su ta wuce su ta ɗauko ice cream a fridge ta dawo ta zauna ta kunna ziwa sakkowa umma ta ce wannan karin yayi yawa mama na a rage shi kai dan Allah umma baba na mati za ki kashe ta yanzu ai ko ba shiri ta rage balan din a haka azi kina ta zaune a nan kuma kun abinci baki ci ba to wallahi umma ni dan wake nake son ci ma to ke rufe da in kin ƙara sake tashi ki sa mama ta dan waken yaushe ne tafiyar ku ku kai kai kuma dama gobe ne umma to shikenan ita ma rufe da gobe za ta taho can gidan naka ni bari na hawo da baban babanku abincin sa aiko tana hawa yaye ce ke baki ji mai umma ta ce ba ta ce sai ka maimaita man tukunna ki je ki ɗora zai abinci miƙe ta ce aiko sai dai in karta ci wallahi Allah dan ta aika ɗan na mata girki da kallo suka bi da su daga shi ko a zuciyarsa cewa ke oh baby na har yanzu tana nan da wannan halin nata na fitina kuma sai wani ƙara kyau take oh Allah ka cika min buri na ka mallaka min ita a matsayin mata ta ajiyar zuciya sarki ya ce wa zai tashi mu wace ta ce ba mu yi wa umma sallama ba ya ce ki bari zan kira ta a waya daidai za su fita ne rufe da ta fito falo tana waya haba a kar ka min haka ka san in ban ganka ba zuciyata za ta iya bugawa ai ban san san da ya ja zai suka fice ba saboda yanda yake jin zuciyar sa na ba? trolley na gani guda biyu manya da kitna kayan kwalliya ta fito da su ta saka a bud ta ce sai ka ce mai kaura suka yi dariya ta mata Allah ya kiyaye hanya kuma banda rashin kunya ta amsa da to yau ya kama ranar alhamis kwanan rufe da uku a gidan yaya kullum bata da aiki sai dai zai ta girka ta kai mata ɗakin bata taya ta komai sai dai gyaran ɗakin da take ciki yau ma ta fito da wasu arnan kaya ta zo ta ce wai har yanzu baki gama abin ci bane ba wallahi na bashi duk jiki na ba daɗin hmm, ke kika sani dai ɗaki ta koma ta ɗauko hijab ɗinta da ke ɗin mota ta je ta yi take har ta wuce ta dawo ta ijiye mata guda ɗaya na gode ki gode wa Allah <sniffs> ta wuce ranar asabar ce yau zikanta ta yi mamaki don rufai da ta gani ta zage ta gyara ko ina sai kamshi yake yi zai ta ce sanne da aiki ta amsa da yawa amma kunshin ki ya min a ina kika yi ban sani ba ni kar ki cinye ni danye ta gama tsar ta je ta yi wanka ta saka hijab ta daki ki ta ce mata na je kasuwa to in kinga ga agwaluma ki siyo min ke kika aike ni ki je da kanki ki siyo ta yi siyayya sosai su carrot cabbage green peas da sauransu har za ta tafi ta game agwaluman ta siya wa Zainab tana zuwa gida ta miƙa mata bata jira me za ta ce ba ta wuce kicin ta gama kammala komai wurin biyu da minti talatin ta koma ɗaki ta yi sabon wanka ta fito ta mulki ko ina na jikinta da turare ta zauna gaban miro ta zana kanta da kwalliya tana gama ta ce wa ta bude durowa din ɗakin ta duba wani material ɗinta da umma ta ɗanko mata a dubai normal bubu ce ta sha stanok ta saka ta ta samu bel ta yi ɗaurin turban sannan ta saka pink necklace da shoe da purse ɗinta ta ƙara feshe turare ganin ƙarfe uku da rabi da minti bakwai ta yi sa ta ɗauki kiɗinta da sauri sai airport tana zuwa ta tuna ba ta taɓa ganin shi ba duk soyayyar ɗauki sai dai a picture sai ga kiran shi ya shigo ya ce mata ki jiyo tana jiyowa sai da ta saki makullin motar saboda yadda ta ganshi. sun waye ya ɗauko mata ya webin hannun shi ce kallon ya isa haka ba nake ɗan dan na alamar ba za ki iya drivin ɗin ba murmushi ta yi to suna hanya amma ita duk ta shagaltu da kallon shi tana faɗin haƙiƙa Allah ya halitta a nan dan ban taɓa ganin kotman irin wannan ba kallon ya isa haka chairman Princess you shall show me the way to your home in ba su hake ɓata ba haka har suka iso gidan waye muhammad muhammad da ɗaya tilo a gurin alhaji sanda ibrahim wani shahararren ɗan kasuwa ne mahaifiyar shi fatima uwar ƙwarai matar tana da hali sosai sun ba shi ilimi na boko da na addini muhammad yaro ne mai kimanin shekaru ashirin da tara mai matsakaicin tsawo da matsakaicin jiki his actually not white color ɗin shi kamar irin black american ɗin nan ne da ka gan shi zaka san shi is a jebota kuma mahaifiyar shi shuwa ce shi yasa yi masifar haɗuwa wannan kenan suna shiga cikin gidan man palo din gidan ta kai shi ya samu ya huta suna yin tsaftataccen soyayyar su haka har ya gama cin abincin zainab ta fito za ta wuce ya saurin saukowa ya gaishe ta a bai da kace sirkin namu ne ya zo ta ce eh ai sai ki faɗa min to ai gashi kin sani sun yi hira sosai because gayan yana da saurin sabo da mutane sun gama wuraren magaraba ya ce mata su zo su wuce gidansu ya je wurin su umma da baba dama sun san da zuwan shi ta janya bai ɗinta ta ce mu ya ce ke da ta ce kai mana ce ni dai ba zan fita da ke a haka ba Allah sai dai ki nemo hijab garin ya bata rai ne sa ta ɗauko hijab ɗin tana zuwa ta ganshi a faransa ta ce yayi ba zai drive ɗin ke mana ta buɗe ta shiga suna ta suna hira suna isa aka buɗe mata gate ta shiga ta yi masa iso yana zuwa ce haba wa mamana kin ji yadda na gaji ko ta ce ai da sanya hanya lafiya lau mamana amin yi waya da hajiyar ta kuɗa su Allah sarki na hira ta ɓarke har baba ya zo ya same shi har wurin karfe tara sannan baba ya ce masa ina zai sauka ya ce masa a nan gidan to shikenan ka tashi ka maida ta kafin ka dawo maman ka ta gyara maka ɗakin ko ya kawo ta har kofar gidan ya fito to sai da safe ta ma princess ta ce to dan jan hijab ɗinta ya ta juyo ya buɗe hannayensa ta shige hagin ɗinta sosai i'll miss you bye will miss you too sai da safe ta shige gida tana zuwa falo ta ga yayi da zai a shi yana kisan nata sosai tsaki ta za ta ce aikin banza kawai sai sannan hankalin su ya kawo ki baki da hankali ki shigo wa mutane gida ba sallama bata tsaya ba ta ce ko dai ba mu da hankali 'Yan kura zai tashi zai ta rike shi ta hanyar ɗakin ta da shi shi ko yana koma gida ya kira maman shi suka yi waya da ita suna gama ya kira gimbiyar tashi suka sha soyayyar su har wuraren asuba sannan suka kwanta washe gari ta shirya ta lafaya faya pink and purple ta yi simple makeup ta yi kyau ƙarshe tana fitowa ta ga ta jera breakfast akan dining tana zuwa ta ɗeba kusan rabi ta ci ta bar mata nata a wurin ba tare da ta san zai ta je gida tun safe ba sai yaya kaɗai a gida yana fitowa ya gurin dining din ya zauna ke waye zai dauke miki plus din da kika ci abinci eh ya daka mata tsawa ni ma ban sani ba tace ya rabu da ita har ya kara breakfast din sai ya tashi kai plus din ya nufo gurin da take saurin miƙewa ta ya riko ta ta baya na jiyo ta sai ya ji abin da ya dade bai ji ba ka sake ni yaya me haka janyo ta ya ta fada kan shi kama bakin ta ya saka ana shi fara kitsan dinta sosai tsayuwa ta gagare shi suka fada kujera da ta samu ya sake ta tace Allah ya isa mugu a salimi kawai karar wayar ta ne ya sa ta ɗauko da sauri hello prince na prince ya haike lafiya kalau zan zo an jima to sai ka zo har ta kusa ɗaki ya ce mata ke dan ubanki waye kira ki ta ce mijina ne kuma ba dai ubana ba ta yi saurin shigewa ɗaki tana shiga ɗakin ta turo ƙofar ta rufe ta haye kan gado tana mai da numfashi ban bari ka ga na tashi kafin prince ya ƙara so ban yi komai ba tana fitowa daga ita sai ta sai ta shafa mai ta saka hijab ta nufi hijab ta ɗora mishi abinci bayan ta gama ta juya da nufin komawa ɗaki ta gan shi a falo aiko da gudu ta wuce shi in i love you rufe da ya faɗa a ran tana zuwa ta ta yi lainin ɗin ɗakin ta ta samu simple gown ta zara ta yi ɗorin ta ta yi kyau ta ɗauko wayar ta ta fara selfie har ta gama ta miƙe wayar ta ta yi kara ta ɗauka ka iso ko ga ta zo ta wuce ta gaban yaya ta fita waje tana zuwa da gudun ta kai hagin nashi baby i miss you ni daga na karki balla ni daga shi sai tare da juyawa ai kuwa gaban ta ya kama kunnen shi ce sorry charming princess kai ta juyar a ba hakura ba kenan dan ta yi hada da jikin su in baki hakura ba zan miki irin na jiya da sauri ta yi murmushi yace matsauraciya kawai dariya suka yi ta ce muje suna zuwa falo ya ce a'a yayan mu yana gida kenan yaƙi ya yi ina hutawa ba suka gaisa sannan ta wuce da shi falin yayan sun yi hira har da shirme shi ko dariya ke mata wuraren karfe uku ya ce mata ta tashi ta raka shi domin gobe da wuri zai wuce sun zo falo suka yi sallama da yaya ta juya za ta raka shi ta tuntuɓe ta ihu sai muhammad ya taro ta ta faɗo kan shi ya hagen ɗinta yana shafa bayanta sauri Francis Kindi, aiko da sauri ya yi miƙe ya bace da sauri ran shaɓace. Ta raka shi har mota suka yi sallama ta koma ciki. A falo ta zauna ta kunna data ɗan wayar ta iya eh, daidai da dawowar shi falo ɗin ya samu wuri ya zauna. Wani irin ihu ta yi ta danne shi ya ce ke me haka kin yi hauka ne ya yi Maryam ce ta haihu ba kuma tun yanzu ka gan su ƙara mannewa a jikinsa. Kasala ta saukar masa ke dai ban san yaushe za ki girma ba amma a ce mutum is 20 har yanzu ba ki hankali ba eh na ji ɗin. aiko nan ta kira ta tace mata sis me za a saka musu tace sunan iyayen mu daya Zainab ɗaya da Qayya sai a dinga kiran su da Afnan da Afra amma sunan yayi daɗi haka suka gama wayar inda take ce mata ainihin da bode za su taho har za su yi sallama sis Maryam tace na ma manta shine har an sa ranar ki baki faɗa min ba na gode kai waye ya faɗa miki ke ni ma ban sani ba dan Allah wallahi to aiko dai je suka zo an sa wani manto bye bye karfe bakwai yaya ya tafi ɗauko si bayan ya je shiga ya duba maman tata ya bata tanke da zai fito suna hanyar komawa ne ya ce kin ci abinci ta ce na ci tun da safe da na je ba na ce miki ki daina wasa da abinci ba ko so kike bebin ya samu matsala kai ta girgiza to kar ki kara ta ce to suna isa falo ta ga plus ta ga ragowar abinci ta zuba ta cinye suna falon suna yi rushe kuma yana kallon ni surfai da ta fito ta bude plus din ganin ba komai yasa ta ce kan uba waye ya cinye min abinci sorry sis wallahi yunwa nake ji shi yasa an ce wallahi baki isa ba sai kin dafa min wani ehin gara ma ki sani da kika je? can waya hana kika ce ko babu ji kake kawo fau ya ya dauke ta da mari ta rike fuskar ta kenan din ke kika siya eh na ce ke kika siya ta ja da baya ta ce eh duk da haka mutum bai isa hana ni cin abinci ko ya kore ni ba saboda mai ta irin tasa zai kara mata zai ta rike shi rufai da ta ce ke sake shi mana barin kunya yake yi ta jiya ta tafi ɗaki ta kullo ta basu shi ma ɗakin sai na fa wayar ta jawo daga miss kwalbi na chairman prince ta kira shi sun sha hira har wurin karfe 1 da minti goma sannan suka kwanta washe gari flight din karfe 8 sai saboda family din shi da friend din shi alhassan suna ta ce mishi da saboda shirin biki to yanzu jirgin su ya daga sai abuja to a ɗayan bangaren masu muryan sun shirya suna airport suna suma sun sauka a Niger an yi suna cikin bajinta da girma sosai inda rufai da mata koma gidan Maryam suna ta shirin gyaran jiki ba a kautawa kayan da za ta saka kallo goma daga dabai ya yayi musu oda yau ta kasance ranar Asabar za a kawo lefar rufai da sai shirye-shirye suke yi misalin karfe hudu baƙi suka iso an karɓi juna cikin girmamawa kaya sun kyau akwati tara ne na lefe sai uku na kayan sa rana guda ɗaya na ƙunshi sai buhun shinkafa biyu buhun gishiri shiga lalle kafet da cingam da alawa aka ɗora dubu hamsin kuɗin ɗinki Rufai da raba kowa na farin ciki inda suka saka two weeks. Shi ko ango da aminansa ya tattaro ya dawo Kano saboda baya son princess ɗin shi ta dinga yawo babu shi. Sai ya zama da har taraban Abi tare suke zuwa kuma a gidan Umma yake kwana sun shaku sosai. A bangaren yayi kuwa san ya kasa sukuni ya wani rame. Wani dare ne zai ta same shi a falo yayi tagumi ta ce mishi yaya kai haƙuri. Na sani duk ni na jawo maka hakan na shiga tsakanin masoya biyu. Na jefa ku a kwanci haƙiƙa na san Allah ba zai bar ni ba. dan Allah ka yafe min kuma ita ma zan nemi yafiyarta dagwata ya ce ba komai baby da matan Allah ya rubuta ba mata ta bace bakin ji murmushi ta tare da miƙewa ta sanya hijab ɗin ta barin na leƙa gidan Maryam naga shirin da suke yi so mai saurare bari mu dakata anan shirin mu na gaba za mu tashi inda muka